Jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namun labaran sashen Hausa na ranar yau nan Asabar 20 daidai ga watan Yuli na shekara ta 2024. Shirin zamu soma a fada shugaban kasa domin sanar da kucewa shugaban kasan shugaban majalisar koli ta CNSP General Lubrigat Chani Abdurrahman a ranar ta yau ne ya gana da wasu 'yan wasa da suka wakilci kasar Nijar a wasannin kasa da kasa da aka yi a baya-bayan nan musamman 'yan wasan sun je ne domin gabatar ma shugaban kasan da galabobin da suka ciwo a wajen waɗannan wasannin. Metra Alzuma na daga cikin shugabannin 'yan wasan waɗanda suka gana da shugaban kasan a ranar ta yau. Ga kuma ƙarin bayanin da ya yi wa abokan aikin na sashen Faransanci wasu daga ofishin shugaban kasan. Euh, Federation Petanque Judo Euh, sambo lutte euh, triathlon donc mun zo mu gwada mishi sakamakon abin da muka euh, samu wata biyu an ta yi kwamfala na kasashe waɗansu ta yi kasashen afirka na kwamfala kasashen afirka da waɗansu sun ta yi nan yammacin afirka donc uh, jimilla an ka an haɗo eh, da yawa eh, federation duka zai zai eh, kama muna eh, mu ci gaba da yada sunan niger kasashen waje eh, a sunan eh, wanga sovereignty na wanda muka, muka, muka hanga don ka ya ce ya ba mu kuma Eh, conseil kama mu zama eh, model kama mutanen kwarai a waje mu mu hudda sunan niger da vraiment yana yaba muna ko abin duka eh, sportif yana yaba muna Gwamnan jihar Maradi Komisar General Isufu Mamman ya gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a kan yankunan da ke bakin iyaka da Najeriya. Musamman gwamnan ya je ne domin ganin halin da ake ciki ta fannin tsaro sannan kuma ya jinjina kana ya ƙara ma jami'an tsaro ƙwarin gwiwa dangane da ayyukan da suke yi ba dare ba rana don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a wannan yankin. Abubakar Muhammad Murfi wakilinmu daga jihar ta Maradi ya aiko da wani rahoto. gwamnan jihar maradi ta da rakiyar shugabannin dakarun tsaro sun kasance a garin basira inda gungun jandarmomi suke jirgi wani bangaren san garin sangirawa inda 'yan sanda suke da kuma garin tankama inda dakarun sojojin suke nasu bangare jirgi su don kara masu ƙwarin gwiwa yin goyon baya ɗari bisa ɗari a gare su ka'in da na'in kan ayyukan da suke na ceton ƙasa da kuma yin sintiri bakin iyaka tsakanin ƙasashen guda biyu Nijar da Nijeriya tare da sanar da su da kuma gaisuwa da godiyar hukumomin kore kan gaba Birgidiya Abdulrahman cani da gwamnatinsa. Bayan jawabi na shugaban rundunar tsaro mai lamba shidda wato Kunanan Muhammad Al-Muftar wanda na shi bangare ya mai da hankalin shi wajen jaddada nauyin da ya rataya akan waɗannan dakaru da ke sintiri bakin iyaka da abin da ake jira daga nasu bangare ganin muna da iyaka da ƙasa makwabciya tarayyar najeriya wadda yanzu haka ke samun yawan hare-hare na 'yan bindiga ko 'yan ta'adda wanda ke shigowa kasar mu su kashe wani bangare su sace dabbobi da kuma garkuwa da mutane tare da karbar kuɗin fansa da yake jawabi gwamnan jihar maradi controller jan na 'yan sanda isu maman ya isar da gaisuwar hukumomin koli na birgidiya abdaman cani da gwamnatinsa kafin ya dawo bisa gundarin ziyarar da aka umarce shi daga babban birnin ya mai ya aiwatar da ita a cikin wannan yankuna hakan iya ba shi damar ganawa da al'ummomi da ke zamne a cikin waɗannan yankuna ta tsarar cikakken bayanai daga nasa bangare da kuma ƙara masu ilimin yadda ya kamata su ci gaba da yin haɗaka da jami'an tsaro da ke shirge a wannan wuri gaskiya ne jami'an tsaro alhamdulillah kun su kuma an kawo kayan aiki kuma za a ƙaro kayan aiki za a ƙaro mutane saboda dai a tabbatar kwanciyar hankali cikin wannan yankin jama'a su ba su haɗin kai a ba su haɗin kai saboda a tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin yankin nan ne na ba da rahoto kaga abin da ba kwanta ma a rayuwa ba kaga abin da ka da shi ba kaga abin da ka saba gani ba sai ka zo ka wasu bayani a sarce su aikin su ne za su diga su bincike su yi nazari su ga ya za a kawar da abin nan in matsala ce kenan sai mun kiyaye an ba su umarni tabbatar zaman lahar kwanciyar hankali na kasar mu kuma za mu ba ku su amana duk abin da ke bukata yanayin tsaro ka aishe ku ko mai gidansu a kai mai a bashi bayani duk abin da ke rahoto a je a sarci a bashi labari in Allah su za ɗauki mata kai. daga dan samun nasarorin yaƙi da 'yan ta'adda waɗanda yanzu aka nasa ɓangare suke da aniya ta wargaza ci gaban ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma hana walwala al'umma tsakanin iyakar ƙasashen guda biyu Nijar da Najeriya. a can arlita jihar agadez a ranar jiya ne aka kammala kwambalar wasannin motsa jiki bangaren 'yan makaranta na ƙasa baki daya kwambalar da aka soma a ranar goma sha shida ga wannan watan na yuli an kammala ta lami lafiya kamar yadda malam gukoi karim ahmadu babban darakta ma'aikatan ministan wasannin motsa jiki da raya al'adu ya shaida ma abokan aikinmu na fuska jihar ta agadez wasa an yi shi a cikin lahiya an ƙara shi a cikin fara'a Eh, yara sun gwada muna ladabi ba a samu matsala ko ɗaya ba wajen abinci wajen transportan yara alhamdulillah Kusan eh, kun san cikin a halin da garin mu take an muna sanction da ambargo iri-iri don mu yanzu gurin mu mu gwada ma yara kishin ƙasa kishin ƙasa don shine tamkin mu ma na bana cohesion social kenan duka 'yan ƙasa su haɗa kai 'yan lokal duka su haɗa kansu eh, yara tare suka ba juna suka shawara suka ce su yi jiran juna a gada su zo tare haka nan suka yi maradi da ta yi fan wajen awa uku sai da suka yi jiran maradi ta zo suka zo tare alhamdulillah kuma kamar yadda im national kinmu take cewa da eh, rib di niger au confin du tenere duk sun zo zo yan talabiri na nan a yaga sanana kuma muka kwaso juna muka zo hannan arlit dukan niger ne to alhamdulillah yanzu kuma mu karkare shirin da wannan kammalalan rahoton dangane da raskunan ayyukan da jami'an tsaro ke yi dare da rana don yaƙi da ta'addanci a kuma samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a cikin ƙasar nan. To tsakanin ranar goma sha hudu zuwa ranar goma sha bakwai ga wannan wata na Yuli ayyuka masu ɗimbin yawa ne sojojin na mazajen daga suka gudanar daga wannan wuri zuwa wancan domin samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a cikin ƙasar nan. ta haka ne a cikin jihar tilaberi inda rundunar almahau ke gudanar da ayyukanta rahotanni sun tabbatar da cewa an samu kwanciyar hankali 'yan kwanakin baya-bayan nan kuma abun na ci gaba da dorewa ko da yake jami'an tsaron sun tabbatar da cewa sun kama 'yan ta'adda masu ɗimbin yawa daga wannan wuri zuwa wancan ta haka ne a yankin abala aka fuskanci yawan sace-sacen dabbobi da kuma kutso wadda 'yan ta'addan ke yi suna tare hanyoyi musamman ranakun da kasuwanni ke ci ranar goma sha shida ga watan yuli wani jami'in tsaro na rundunar inatas da ke sintiri a yankin ya ci karo da wasu abokan gaba a kusan wani dan zango sannan ya yi nasarar hallaka ɗan ta'adda ɗaya tare da kama bindigogi biyu babu dai asarar da aka yi a cikin sojojinmu sai dai sauran 'yan ta'addan sun gudu ba tare da an yi nasarar kama su ba To amma kwana ɗaya kamin haka wani ɗan ta'adda yayin da yake ƙoƙarin aza bom na gargajiya ya tashi da shi a daidai lokacin da yake ƙoƙarin kwance shi. Duk a cikin jihar ta Talabiri wannan karo inda rundunar niyya ke gudanar da ayyukanta jami'an tsaron sun gudanar da sentiri a farkon wannan makon daga wannan wuri zuwa wancan musamman a kewayen gundai kusan dargol da kuma yankin bankilare inda suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda goma sha uku sannan suka kama wasu ashirin da tara sannan kuma wani bangare wasu 'yan ta'addan bisa motuna sun kai hari a garin doso kuregu mai tazarar kilomita goma sha uku arewa maso yammacin kokoro inda suka kashe mutane fara hula bakwai sannan kuma suka yi awon gaba da dabbobi sakamakon abun da ya faru hukumomin ƙasar nan na isar da ta'aziyyar su zuwa ga 'yan uwa da aminan arzikin waɗanda suka rasa rayukan nasu sannan kuma suna tabbatar ma jama'a talakawa cewa tuni dai gwamnatin ta ƙara yawan sojoji da suke gudanar da bincike a yankin da zummar zakulo waɗanda suka aikata wannan ta'asa a cikin jihar doso inda rundunar damisa ke gudanar da ayyukanta biyo bayan wasu bayanan sirri da jami'an tsaron suka samu da ke cewa an ga ayarin motoci ɗauke da bidiyon mai na isansi suna bi ta hanyar bolbol to jami'an tsaron sun yi nasarar kutsawa inda suka kama wata mota dauke da bido 42 na isansu 'yan litra 25 biyar kowanne man da ake ji ba shakka za a kai ma 'yan bindiga shi ne to sai dai abun takaici su masu safarar wannan man sun yi nasarar tserewa ba tare da jami'an tsaron sun kama su ba a cikin jihar tawa inda rundunar shara ke gudanar da ayyukanta wasu jami'an tsaron da ke sintiri a kewayen tasara sun yi nasarar kama wani mugun mutum yana cikin mota dauke da bindiga aka karan set da sharjar ɗinta guda biyu cike da harsasai haka zalika da waɗansu kayayyaki barkatai a wani bangare kuma wasu sojojin da ke sintiri har ila yau sun tsaida wani moto mai kafa uku tricycle kenan dauke da bido dubu ɗaya da ɗari biyar da goma sha biyar na gazuwal an kama shi ne a mararaba keta a cikin jihar da magaran yankin tsaro na uku dangane da kokarin da jami'an tsaron ke yi na yaƙi da ayyukan fasa kwabri wani samame da jami'an tsaron suka kai a farkon mako a zandayar ya ba su damar kama kartush uku na taba sigari iri-iri a cikin jihar agadez yankin tsaro na biyu da na takwas ayyukan da jami'an tsaron ke gudanarwa a cikin wannan yankin dare da rana domin samar da zama lafiya da kwanciyar hankali sun taimaka ainin inda musamman a cikin wannan makon wasu sojojin da ke sintiri suka yi nasarar kama wani mugun mutum a shirfa an sami shi da bindiga ɗaya a kakaran set ana kyautata zaton wannan mutumin na da alaka da gungun wasu 'yan bindiga da ke kai farmaki ga jama'a masu haƙa zinariya a gargajiyance a wani bangare kuma wasu sojojin da ke gudanar da sintiri a yankin asamaka sun kama wasu mutum hudu 'yan ƙasashen waje suna cikin motoci biyu helix dauke da abubuwa masu fashewa dukkan mutanen dai an miƙa su ga hukumomi na musamman domin gudanar da bincike a kansu sannan a ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da miyagun ayyuka na asha wata mota da ake jin tana da hannu a cikin wasu hare-hare da aka kai ƙasar algeria an kama ta a tabarakat lokacin da ake bincike domin gano waɗanda suke haɗa baki da su to an samu kama kimanin karton goma na taba sigari iri-iri a cikin jihar difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta wani tsohon mayakin ƙungiyar eta islamic ya yi saranda a farkon mako inda ya miƙa wuya ga hukumomin tumur lokacin da ya zo ya miƙa wuyan ya miƙa har ila yau bindiga aka karanset ɗauke da sharjar ɗinta cike da harsasai haka zalika da kayayyaki waɗanda ake jin na haɗa bama-bamai ne na gargajiya to jami'an tsaron suna karfafa duk wasu 'yan ƙasa waɗanda suka ɓace suka shiga ire-iren waɗannan ƙungiyoyi na tashin hankali ko na ta'addanci da su yi ƙoƙari su ajiye makamai su dawo gida su ba da gudunmuwarsu ga ƙoƙarin da ake yi na gina ƙasa duk wani wanda ke buƙatar yin haka ba shakka yana iya tunkara hukumomi na gwamnati da na gargajiya ba tare da wata matsala ba jami'an tsaro na tabbatar da cewa za su kare lafiyar mutumin sannan kuma za a ba da damar ba shi horo A kan duk wasu ayyukan hannu da yake bukata idan kuma sun kare hakikan gwamnatin tana ba da tallafi da zai ba waɗanda suka yi saranda dama su zauna su girku su yi sana'arsu ta yau da kullum a cikin jihar yamai inda rundunar 'yancin ƙasa ke gudanar da ayyukanta wani samame da jami'an tsaron suka yi domin shawo kan yaduwar da wuraren sayar da mai nasarar da ke yi jami'an tsaron sai nasarar kama mutum ashirin da ɗaya. sannan sun kwace litir biyar na mai essence da wani tarkacen kayayyaki ire-iren waɗannan ayyuka ba shakka za a ci gaba da gudanar da su a cikin babban birnin na yamai domin hana yaɗuwar man nasarande wanda idan ba a yi hankali ba ana iya kai shiga wajen 'yan ta'adda waɗanda ke ci gaba da damu na hankula a cikin ƙasa to duk wani wanda bai ji bari ba ya aikata aka same shi laihin shigar da ire-iren wannan mai ba shakka zai game da hushin hukuma